ki su ne Allah ya so da kowa kai Allah ke kawa ke kada kike magana waga ina ni iya makaina yanzu na wuto da gidan Hajiya Salma an kawo maɗiyarta sadaki miliyon ishirin na ce miki nasifa Masha Allah, wannan ai labari ne mai daɗi, kai masha Allah, Allah ya musu albarka. insha Allah ni ma diyata sai na yi komi in ƙasa nake mai da bisa ya kamata ita ma ta armi mai kuɗi tajiri da zai ta miliyan talatin ko ma fiye da haka. Kai kai kai kai kai kai ke ki ji tsoron Allah shi yake ba ma mutum abin da ya dace gare ka kuma ka gamu da namijin da yake daidai da kai kuma in iyaki ta gamu da namiji wanda dai zai ruha mata asiri zaki hana ta ta ji daɗi jin daɗi tare da mai kuɗi ake yin shi amma wanda gashi nan baya da komi na kanshi in ya ci na yau gobe ba a san me za a yi ba sai a tsawa ma Allah ido a gaskiya ban ga wani daɗi cikin wannan abun ba gaskiya Allah bari faɗin wannan tsancan ke da kike magana nan baban yaranki yana da kuɗi aikin sani sarai bai da wani arziki shi ma talaka ne amma kuma kin gani babu abin da kika rasa yaranki ma haka nan ke lantana na gasa komai ma ni bani da ma komai duba fa abokaina suna yawo cikin manyan motoci suna sake shadda kamar zane ha ni kuma gane nan ina yawo cikin rana rana na buguna gaskiya ni ban san wannan madiyata waga wahala bai kamata ta yi ta ba <laughs> hmm, wallahi kina bani mamaki to yanzu a ce kin samo mata mijin mai kuɗi in kuma yana wulakanta ta yaya zaki kuma a wannan zamanin da muke masu kuɗi lokacin suna muka hira a lokacin da suke kashe muka kuɗi su gada muka kuɗi yadda kake so daga baya kuma su wulaƙanta ka in wannan kika samo mata kina iya jure kukan iyaki hm, ni dai gaskiya ina mata fatan alheri ta samu wanda ya dace da ita wanda zai sa ta cikin natsuwa da kuma zai nuna mata so da ƙauna kuma ki sani yau wani talakan ya hi ma sa ka zamna cikin nashuwa da wani mai kuɗin. Hmm, ni dai gaskiya a gani na gwara ka ɗauki akwatinka ka shiga jirgi ka tai Dubai ka yi kuka ka wala da kai kuka a ƙauyen inda na sani. Hmm. Ba zancen wani gwara-gwara ba ne ki tunani a kai abin da zan ce miki kenan. duba ki gani misali yar mai anguwan ga da ta auri wani mai kuɗi dan dai kawai a ce suna da kin ga yana bata kashi ya kuma kai inda ma ya rabu da ita kin ga inda kuɗi yake kai mutum ko akwai ma wasu masu kashe matansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kashewa a ni gaskiya bani fatan wannan madiyata bani fatan shi ma ga dan kowa to kenan kin gani ki bar iyakki ta samu wanda ya dace da ita tana son shi yana son ta hal su kai su auri juna ya zama mai kuɗi ne ko bai da kuɗi hmm. gora ina ganin kin hini gaskiya ai kwaga ma da nake da abokiya kuma ya irin ki gaskiya na gode da kika wayar da min kai da na yi banna ba komai muna tare dama ki sa hanya sai a rinka kawo shi